ina masu fama da matsala ta hawan jini yau na ban kaɗo muku wani bincike da aka gabatar akan wani ɗan itace da yake taimaka muku wajen saukar muku da hawan ku wannan ɗan itacen kuma shine gwaiba wannan bincike ya gudana ne a ƙasar india kuma an yi publishing ɗinsa a american journal of cardiology binciken ya gudana ne akan mutane 61 gaba ɗayan suna fama da matsala ta hawan jini an ɗauki wata uku ana ba su gwaiba a matsayin ɓangare na cikin abinciccikan da suke amfani da su goiba kuma kaso mai tsoka bayan an kammala wannan wata uku daga ɗin da ake yi sai aka gano cewa ita wannan goiba ɗin tana taimaka wajen saukar musu kusan kashi tara daga cikin reading ɗin sama shine systolic reading shi kuma kashin ƙasa yana saukar da shi kusan takwas a yayin da aka ɗauki average mutane da suke fama da systolic reading nasu wato millimeters of mercury na sama 150 bayan an ƙara wata uku nan sai aka tarar da cewa ya zamanto 141 shi kuma systolic reading yana 90 sai aka tarar da cewa ya zama 81 so wannan ya tabbatar maka da cewa ita gwaiba tana taimakawa sosai wajen magance matsala ta hawan jini amma ba za a dogara da ita ita kadai ba za a ci gaba da shan magunguna na hawan jini ana kuma kunsa gwaiba a cikin bangare na abinciccuka da ake ci domin kariya daga wannan cuta da kuma warkewa daga ita Allah madaukakin sarki ya samu dace ya bai wa duk wani mara lafiya lafiya